أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أزحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا wa ba'd in wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muna gode ma Allah subhanahu wata'ala da ya sake ba mu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawawan ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfani mu cikin abin da za mu ambata darasin da ya gabata mun yi bayani dangane da tuba da waman tuba da kuma ci gaban tuba a tsawon rayuwar mutum bayan mutum ya tuba daga miyagun ayyuka bayan mutum ya tuba daga zunubai yana bukatar ya zama ya a kan wannan tuba sannan wannan dawoma din ya kasance har zuwa lokacin da zai haɗu da Allah subhanahu wata'ala wani yana daga cikin mafi muhimmancin al'amarin tuba da kuma samuwan tasirin da yake cikin tuba da fatan allah subhanahu wata'ala zai kasance ya sanya mu a cikin masu dawama akan al'amarin tuba a kodayaushe har ya zamanto ya karɓe mu muna tubabbu Insha'Allah darasin da za mu yi bayani a kansa yau ya shahi alamomin mutumin da ya tuba wata wanda ya tuba yana da alamomi wanda ake ganiya wannan tuban nashi tuba ne na hakika ko kuma wannan tuban nashi karɓaɓɓe ne a wurin Allah subhanahu wata'ala muna istifada da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda yake bayani kamar da ya zo a cikin mustadrakul wasa'il manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa annasihatu lillah fi amali yana daga cikin sifofin mutumin da yake tuba mutumin da ya tuba ya koma ga Allah subhanahu ta'ala daga cikin alamomin shi shine zamanto yana yin nasiha saboda Allah subhanahu ta'ala cikin aikin shi kamar da zo a farkon hadisin amma alamatu ta'ib fa arba'atun amma alaman mutumin da yake tuba to abubuwa guda hudu ne na harko an nasihatu lillah fi amali nasiha ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda Allah subhanahu wa ta'ala a cikin aikin shi watarkul batil haka ne zamanto ya nisanci bata ya nisanci banna ya nisanci karya wa luzumil haq ya zamanto ya lizimci gaskiya ya lizimci shari'a ya lizimci abin da yake daidai wal hirsu alal khair sannan ya kasance yana da kwaɗayi akan alkhairi wannan kenan zamu iya ganin alamomi guda hudu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana a cikin wannan hadisi mai girma wanda ya zo a cikin mustadrakul wasa'il a cikin mujalladi na goma sha biyu a shahi na ɗari da talatin da bakwai inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake nuna mana cewa alamomin mai tuba alamomi ne guda hudu za a gan shi yana nasiha saboda Allah subhanahu wata'ala cikin aikin shi watan shi bayan ya baro miyagun ayyuka bayan ya baro miyagun zunubai ya tuba ya koma ga Allah subhanahu wata'ala to shi da kanshi za ka same shi yana ma wasu nasiha saboda Allah kan cewa su nisance saba ma Allah subhanahu wata'ala su nisance miyagun ɗabi'u saboda shi ya rayu cikinsu ya ga mummunan aƙibansu da mummunan tasirin da suka yi akan zuciyar da kuma alaƙan shi da Allah subhanahu wata'ala saboda haka yana nasiha ina kiran mutane zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da lizimtan bin Allah subhanahu wata'ala wannan ɗaya ne daga cikin alamomin mutumin da ya tuba ya koma ga Allah subhanahu wata'ala kuma a ɗabi'ance za ga duk wanda yake nasiha cikin hanyar Allah subhanahu wata'ala yake nasiha saboda Allah subhanahu wata'ala za ka samu shi kan kanshi yana ƙoƙarin aikata abin da yake nasiha da shi ko kuma yana ƙoƙarin barin abin da yake nasiha da a bari kenan za gan shi yana amur bil ma'aruf da nahi an munkar shi kan kanshi yana aikata wannan yana jin kunya ya zamanto an gan shi ya ki aikata abin da yake ma'arufi ko kuma ya ji ya aikata abin da yake munkar hakanan za a ga cewa ya nisance batil duk wani abin da yake batil ne ma'ana duk wani abin da yake ba umarnin Allah ba ba koyarwan Allah subhanahu wata'ala ba ba abin da Allah subhanahu wata'ala yake bukata da dan adam bane ne za a ga cewa ya nisance shi alaman kenan nadaman da ya yi ya mai tasiri alama kenan da ke nuna istighfarin da ya da bakinsa ya masa tasiri alaman da ke nuna cewa aikin da yake da gaɓoɓin shi da gaske yake alaman da ke nuna cewa azaman da ya yi akan cewa ba zai sake komawa cikin irin wannan mummunan aiki ba ya yi tasiri sai zamanto ya nisanci bata ya nisanci duk wani abin da yake ba gaskiya ba da lizimtan gaskiya kenan alama na uku kenan za gan shi ya lizimci gaskiya duk wani al'amari inda akwai gaskiya ciki to za ka gan shi a ciki duk wani al'amarin da yake ba gaskiya ciki ba za ka gan shi a ciki za ka gan shi yana lizimtan koyarwa na Allah subhanahu wata'ala yana lizimtan koyarwar musulunci yana riko da abin da Allah subhanahu wata'ala yake bukata duk abin da yake gaskiya ne ya riko da shi ya nisanci abin da yake karya wannan ya nuna kenan tuban nashi ya karɓo wannan ya nuna tuban nashi ya yi tasiri a cikinsa hakanan alama na hudu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wal hirsu alal khair za ka same shi yana da kwaɗayi kan alkhairi watan duk wani aiki da aka ce aikin alkhairi ne za ka gan shi yana ƙoƙari cikin shi yana ba da lokacin shi cikin shi yana ba da dukiyan shi a ciki yana ba da duk abin da ya mallaka a cikinsa wannan alaman kenan wannan mutum ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala alaman kenan da gaske yake alama ya nuna kenan alama wanda ya nuna mutumin nan tuban da ya yi tsakanin shi da Allah ne ba kawai son rai ba ne ko kuma abin da ya kama da haka saboda haka kenan alamomin wanda ya tuba nasiha ga sauran mutane nadama akan aikin da ya yi itirafi da zunubi da kuma kyautata abin da ya bata da kuma rashin jinkirta tuba wannan duk suna daga cikin alamomin mutumin da ya tuba duk suna daga cikin alamomin mutum da ya koma ga Allah subhanahu wata'ala duk suna daga cikin alamomin mutumin da yake da gaske yake a cikin al'amarin tuban nasa kamar da ya zo hadisi daga imam ali don dangane da nadama akan zunubi imam ali alaihissalam yake cewa an nadamu ala zamba yamna'u an mu'awadate wannan ya zo cikin mustadrak a mujalladi na goma sha biyu shahi na ɗari da sha takwas imam ali alaihissalam yake cewa shi nadama akan zunubi yana hana mutum ya zamanto ya koma cikin wannan zunubi duk abin da kai nadama a kan shi to yana da wahala ka koma cikin shi muna iya ganin ko da a ce misali kasuwanci ne kake yi yau in ka sai wannan sila ɗin sai zamanto kai asara cikin shi ko kuma ka bi wata hanya wadda kake ganin za ta taimaka ya zamanto ka shigar da kayanka sai zamanto ka yi asara a cikinsa ko abin da ya kama da hakan. to yana da wahala ka sake koma ma wannan sila ɗin ko kuma ka sake koma ma irin wannan hanya ɗin da ka bi saboda haka kenan idan mutum ya yi nadama wannan yana taimaka mishi ya sake komawa a cikin zunubi kenan ɗaya daga cikin alamomin mutum da ya tuba akwai nadama akwai nadama akan aikin da ya aikata za ka yi ganshi ko da yaushe yana nadama duk lokacin da ya tuna wannan saɓon da ya sai ya yi nadama wannan yana nuna kenan tuban nashi da gaske ne wannan yana nuna tuban nashi ya karɓo hakanan imamu ali alayhi salam cikin wani hadisi shi ma wanda ya zo cikin mustadrakul wasa'il a mujalladi na goma sha biyu a shahi na ɗari da sha bakwai imamu ali alayhi salam yana cewa annadamu istighfarun wal iqraru i'tizarun wal inkaru israrun wanda duk bayanai ne yake yi dangane da alamomi na tuba da kuma abin da yake kishiyanta waɗannan alamomin yake cewa nadama istighfari ne in mutum ya yi nadama a kan abin da ya aikata na mummunan aiki to kamar yana istighfari ne kamar yana neman gafar Allah subhanahu ta'ala ne amma mutumin zai aikata zunubi hankalin shi ma bai ma kawowa bai ma damu ba yana zaman shi in ma ya sake samun irin wannan zunubin tabkawa zai yi wannan bai istighfari ba wannan bai nemi gafaran Allah subhanahu wata'ala ba sannan ma ba shirye yake ma ya nemi gafaran Allah subhanahu wata'ala ba saboda haka nadama lallai istighfari ne neman gafaran Allah subhanahu wata'ala ne kamar yadda Imam Ali alayhi salam yake cewa hakanan ikrari shi ma ya zamanto mutum ya yi ikrari mutum ya tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala wannan na tabbata cewa wannan abin ka haramta shi amma saboda raunin imani na saboda yaudara na shaidan da abin da ya kama da haka na je na aikata wannan ba don ina inkarin gaskiyan al'amarinka ba ba don ina inkarin gaskiyan addininka ba ba don ina inkarin abin da ka haramta ba ko ka halatta na bi dai son rai kuma shaidan ya yaudare ni na yi sakaci na je na aikata abin da ka haramta saboda haka Allah subhanahu wata'ala ina neman gafaranka wannan shine ikrari duk lokacin da mutum ya aikata irin wannan al'amarin duk lokacin da mutum ya yi irin wannan ikirarin to lallai itizari ne yayi yana itizari ne a wurin Allah subhanahu wata'ala ma'ana yana neman uzurin Allah subhanahu wata'ala yana neman Allah subhanahu wata'ala ya masa uzuri wannan abin da ya aikata ba don yana inkarin Allah subhanahu wata'ala ba ba dan yana ganin ya yi ƙarfin Allah subhanahu wa ta'ala ba sai dai raunin imani da yaudara na shaidan ya je ya aikata wannan abin to yana neman uzurin Allah subhanahu wa ta'ala kenan lokacin da ya yi wannan tunanin kenan in ka yi ikirari ka tabbatar da cewa kai mai laifi ne gaban Allah subhanahu wa ta'ala ba to shi kenan kamar kana neman uzurin Allah subhanahu wa ta'ala ne wal inkaru israrun hakanan kenan abin da yake inkari shi kuma israri ne in mutum haka inkarin cewa me yasa Allah ta'ala ya halatta kaza ko me yasa Allah subhanahu wata'ala ya haramta kaza kai kana ma inkari cewa Allah ta'ala tana bai ma haramta ba ko tana bai halatta ba kana inkarin haka nan to kaman kana israri ne akan zunubi israri kuma akan zunubi ya sa a mutu ba saboda wani lokaci ko kananan zunubai idan mutum ya yi israri a kansu to za su juya zaman to bair manya-manyan zunubai kenan kenan israri akan zunubi ya israri akan zunubi ya zamanto ka ki tuba ka aikata yau ka aikata gobe banda gobe tsawon rayuwanka kana yi wannan shine israri akan zunubi wanda ko da karamin zunubi ne to zai mai da shi zamanto babban zunubi wannan kuma daidai yake da kaman kana inkarin Allah subhanahu wataala daidai yake kaman kana inkarin abin da Allah ta'ala ya haramta saboda haka yana da kyau zamanto mutum ya tuba tuba na dindindin tuba na gaskiya tuba na ba komawa ya tsarkake saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata a kan shi tsawon rayuwar shi wannan shine zai sanya shi a cikin tubabbu wannan alama ne wanda yake nuna cewa da gaske yake a cikin al'amarin tuban shi alama ne wanda yake nuna cewa da gaske yake ya tuba ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma irin wannan tuba din zai zamanto ya yi tasiri a cikin zuciyar shi zai zamanto ya yi tasiri a cikin ayyukan shi zai zamanto ya yi tasiri a cikin dukkanin rayuwar shi wannan shine abin da Allah subhanahu wataala yake bukata da bawansa ya zamanto ya kiyaye waɗannan al'amura ɗin cikin al'amarin tuba domin ya zamanto ya samu kanshi cikin ma'abuta tuba na ne wanda suka koma ga Allah subhanahu wataala wannan kenan ba tare da za mu tsawaita ba a cikin wannan maudu'i din Allah subhanahu wata'ala ya samu amfana cikin abin da muka ambata wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin